wanda da yawa aka fi kiran shi da arba'un nawawi hadisai guda arba'in da imamun nawawi ya rubuta ya wallafa dan ɗaliban ilimi ire-ire na su karanta su fa'idantu da shi kowane aiki a ɗaiɗaikunsa ba zai zama ingantacce ba sai an yi masa niyya a karan kanshi idan ya zamto kuma baka da niyya mai kyau kuma nufa mai kyau baka nufaci Allah a ciki ba sai zama maka da na sani ya zama maka nauyi ya zama maka kunci gobe kiyama Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. A ƴan uwa masu kallon mu da sauraron mu sanin mu da sake saduwa a sabon darasin mu kusan shine darasi na goma daidai a cikin karatun littafin ah, arba'una hadith. Mun tike akan hadisi na ashirin da biyar daidai. Hadisin da aka samu daga Abu Dharr al-Ghifari Allah ya ƙara masa yadda. A wancan makon mun karanta hadisin kuma mun yi fassara dangane da shi. Babban abin da zamu kalla a yanzu kafin mu je hadisi na gaba shine wannan hadisin abin da yake koyarwa shine lallai dukiya ba karamar ni'ima ba ce da Allah subhanahu Ta'ala ya ba ma ɗan adam idan Allah ya baka dukiya an baka wani damammaki ne kamar an baka makulli ne na shiga aljanna sai dai idan mutum bai so ba kuma a wancan lokacin masu dukiya suna kokarin su samu lahiransu da wannan dukiya ɗin. saboda muhimmancin dukiya ubangiji madaukin sarki da ya tashi magana akan abin da ya shafi jihadi ya ce jahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum sai da aka fara gabatar da dukiya To ko dukiyarsu ta yi musu rana domin ta share mu addinin musulunci da annabi sallallahu alaihi wa sallam hawaye a wancan lokacin so amma kash a yanzu sai zamto abin ya canza gaskiya sai ga wasu Allah ya azurta su da dukiyan ya ba su wadata amma ba sa kwaɗayi na su nemi aljanna su nemi lahiransu ta hanyar amfani da wannan dukiya din a yanzu wanda su kuwa a wancan lokacin tak suke jira a ce ga wani aikin alkhairi su ware dukiya mai yawa su zuba a wuraren abin da suka dinga yi kenan sabai sun buga mana misali mai girma wani yakan ɗauko abin da ya mallaka gaba ɗaya ya bayar da shi fi sabilillahi wani ya raba biyu ya bayar wani ma bai da shi kwata kwata zai je aikin karfi ya kawo so amma a yanzu fa ga dukiyar ta cika duniya amma kuma taimakon addinin ya yi ƙaranci so wannan abin gaskiya a kai can mu sannan kuma hadisin ya nuna mana cewa rashi ko talauci baya nuna cewa ba za ka yi aikin alkhairi ba sannan kuma addinin musulunci abu ne addinin da ya da musabaka ma'ana rige wajen neman yardan Allah da neman gafara da neman shiga aljanna kaga talaka bai ɗauki talaucin shi a matsayin illa ko dalilin da zai hana shi ya nemi aljanna iya iyawarsa ba asali ma nema yake ya kara da wanda yake da wata dama fiye da tashi har suna kishi akan haka amma a yanzu fa idan kaga ana kishi ko ana rige-rige to akan tara abun duniya ne ba wai yanda za a nemi lahira ba ba yanda za a sarrafa abun duniyan ba domin wanda suke wannan batun da Allah ya sa suna da wannan dukiya din da da ita za a yi wannan rige-rige din to sai manzo Allah ya ba su mafita cewa su yi wancan aikin to su kuma masu dukiyan su kuma saboda yadda suke kwaɗayin aljanna duk da kusancin da suke da shi da annabi fa da mizar su sai suka koma kuma sun tattara ayyukan waɗancan din kuma sun tattara aikin da waɗancan din ba za su iya ba kaga lalle masu kuɗi wanda Allah ya ba su wadata a yanzu kenan da sauran mu? ya kamata mu faɗaka mu riƙa ɗaukan abun koyi daga waɗannan bayin Allah na gari da suka kamanta suka ba mu addinin musulunci gudunmuwa domin tashabbahu fa in lam takun mithlahum fa inna tashabbaha bil kirami falahun mu kamanta ko da ba za mu iya yin ɗari bisa ɗari kamar yadda suka yi ba domin koyi da mutanen kirki rabauta ne da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gayi wasu abubuwa masu muhimmanci da a yau idan mutum ya rike su yana ta yi Allah sai rubuta masa lada mai yawa kuma a rika bashi falala na wanda ya sadaka shine tasbihi mutum ya ce subhanallah ah, Allahu akbar alhamdulillah la ilaha illallah ka yi umarni da kyakkyawa hani da mummuna sannan kuma mutum ya ma ji sha'awa ya je ya biya bukatarsa ta hanyar zaki wa iyalinsa abin da hannunsa ya mallaka ko bai wansa duka wannan larin sadaka ake rubuta wa mutum ka ku falalan na da matukar yawa sannan hadisin hususan ya yi magana dangane da abin da ya shafi falala akan abin da ya shafi aure domin ɗabi'a ta gabata na ɗan adam Allah ya halicci ɗan adam yana da sha'awa tsakanin mace da namiji to wannan sha'awar tsoron Allahnka baya tunkuɗe ka daga ko ta hana ka jin wannan sha'awa ɗin kamar yadda tsoron Allah baya hana mutum ya ji kishin ruwa ko ya ji yunwa ko ya ji zafin rana ko ya ji gajiya ko ya ji bacci to haka tsoron Allah baya raba wannan da haka dinda kai ga salaha da salahi irin naka to lalle lalle akwai yuwar kana buƙatar aure dan ka riƙa biyan wannan buƙata din sannan kuma wannan biyan buƙatan shi ma mu sani ba wai iya nishaɗi bane ibada ne domin ana samun lada da shi ana samun lada da shi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sannan manzo Allah ya kuma gyara ma al'umma fahimtar ta cewa mutum ma ya biya wannan buƙatar shi ma din zai iya samun lada a kai cewa ai kenan wannan kamar mizani ne duk wani abin da cewa in ka yi shi ta haramun za a baka zunubi to in ka yi ta hanyar da ya halitta ta hanyar da Allah ya shar'anta da manzansa kana da lada akan wannan wannan hadisin kamar mizan ne za ka ɗora wannan wata ƙa'ida ce amma da za ka yi amfani da ita a cikin daidaikun abubuwa imam muslim ya rawaita hadisin hadisin da zamu tashi a yau shine Alhadis sadis wal 20 hadisi na 26 an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kullu kullu sulamin minan nasi alaihi sadaqa kullu yawmin tatlu fihi shamsu ta'dilu bayna ithnaini sadaqatun wa tu'inu ar-rajulu fi dabbatihi فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه أو متاعه صدقة والكلمة الطيبة الصدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خط وبكل خطة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم wannan hadisin Abu Hurairah rawaito Allah ya kara masa yadda daga Annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace kullu sulamin minan nasi sadaqa as-sulam ya'ani gaɓa na mutum ko ɗan adam yana da gabobi guda ɗari uku da sittin a jikinsa to kowace gaba na jikin dan adam ana rubuta masa ladan sadaka idan sadaka idan ya motsa ta a wajen aikin alkhairi duk in ka motsa ta kamar in za ka yi sallah duk motsin da za ka yi da gabobinka, to kowace gaba ana rubuta mata ladan sadaka ko kai wani aiki na ma'arufi ko ka sarrafa wannan gaba din wajen wani aiki da Allah yake so ko ya da shi za a rubuta maka ladan sadaka motsin wannan gaba ɗin sai ce kulli yawmin taghlu fihi shamsu duk ranan duk ginin da rana ta fito ta'dilu bainat nayni sadakatun. mutum ya sai ta sasanta ko ya ta tsakanin mutane biyu da suke rigima ko suke gaba to wannan za a bashi ladan sadaka wa tu'inu rajul fi dabbatihi ka taimaki mutum akan dabbansa fa tahmiluhu alaiha ka ɗora shi ka cinciɗa shi ya hau wannan dabba ɗin autar fa'ulahu alaiha mata'ahu ko kuma ka kama masa kayansa ya ɗora akan dabba ɗin sadaqatun za rubuta maka ladan sadaka kaga wannan duk fadail ake ta mana magana ko sai ce wal kalimatu tayyiba sadaqa magana mai daɗi ma ka gaya ma ɗan uwanka magana mai daɗi yana batu ka saurare shi ka natsu ka ji me ya zo da shi ka bashi amsan da ya dace da shi cikin mutuntawa za a baka ladan sadaka wa bi kulli khudatin tamshi wa bi kulli khudwatin tamshiha ila salati sadaqa haka nan duk wani taku da mutum zai yi zuwa masallaci to za a rubuta mishi ladan sadaka wa tumitul adha an tariqi sadaqa mutum ya kawar da kazanta ko abin da zai cutar da mutane akan hanya kamar kusa ko wani abin da in an taka zai ji wani rauni ko dabba irin wannan abubuwan duka ko ko mutum ya gani ran shi zai ɓaci ba zai ji daɗi ba kamar najasa misali ba haya na mutane in sun taka ba su daɗi ba to duk waɗannan abubuwan sadaka ne Allah zai rubuta mutum ladan sadaka kaga wannan duk fadail ne rawahul bukhari wa muslim bukhari da muslim suka rawaito al hadisi sabi wal 20 hadisi na 27 anna was bin sam'an radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala al birru al khulq wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali alaihi an-nas رواه مسلم وعن أبي وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم فقال استبت قلبك البر ما اطمأنت إليه نفس نفسك واطمأن إليه القلب والإثم ما هاك في نفسك وتردد في صدرك وتردد في صدرك وإن أفتاك الناس وأبتوك hadisun hasanun rawainahu fi musnad al-imamaini Ahmad bin Hambal wa musnad darimi bi isnadin hasan aw wasnad darimi bi isnadin hasan to wannan hadisin shine na 29 daidai an samu daga Nawas dan Sam'an Allah ya kara masa yadda Ya ce ya samu daga Annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce shi wannan hadisin kamar wata ka'ida ce da mutum zai fahimci abin da yake daidai da abin da yake kuskure abin da yake halal da abin da yake haramun abin da yake janyo dan Allah da abin da yake janyo fushin Allah in mutum ya kula da wannan ka'idar to formula ce da a cikin dukkanin abin da ya sa a gabansa ko ya tinkara zai gane ya halatta wannan abin ko ko bai halatta ba ya nisance shi wannan hadisin zai ba mu wannan hasken insha Allah yace albizu husnul khulq abin da ake nufi da da'a in aka ce albir kalma ce da zata tara dukkanin wani aiki na takawa aiki da zai janyo maka yardan Allah ya janyo maka sa ya janyo maka samun aljannar sa shine albir ko aikin da'a da haka abinda ake nufi da kalmar albir sai malai maka fasara ya ce husnul khul daga bakin annabi ya ce shine kyakkyawan ɗabi'a saboda kyakkyawan ɗabi'a yana daga cikin abin da zai kai mutum aljanna nan da nan mutum sai ya samu aljanna ba da yawan ibada ba ba da yawan wasu ayyuka na alkhairi ba da kyakkyawan ɗabi'a sai mutum ya kai matsayin da bai taɓa tsammani ba to don haka kyakkyawan ɗabi'a yana da matuƙar tasiri a musulunci sannan ɗabi'a ɗin nan ai ba wai ta shafi tsakanin bawa da bawa bane hatta tsakanin bawa da Allah ana buƙatar kyautata mu'amala kyautata ɗabi'a dole akwai ladabin yadda ake ake mu'amala da ubangiji to haka wannan shi ake kira albir yace amma wal ithm abin da ake nufi da kuma laifi shine ma haka fi sadrika shine abin da yake maka kaikayi a cikin zuciyarka in dai ka ji a cikin zuciyarka kana da kaikayi akan in yi wannan abin ko kuwa kar in yi ya halatta ko ko bai halatta ba me zai biyo ba idan wannan abin ya faru to ka dai kana da kaikayi a kansa to wannan abin laifi ne kai tsaye da haka wannan hadisin yana kokarin ya kawar da mu akan shubha sannan wa karaita an yattaliya alaihin nas sannan kuma a gefe guda ka ji kana kyamata kana tsoro ba ka son mutane su tsinkayi wannan abin in abin ya fito fili mutuncinka zai zuba ko ko za a yi maka wani kallo daban to wannan abin laifi ne kawai ka rabu da shi ka ka samu mizani da kake auna daidai da kuskure da shi in dai ka ji zuciyarka ya karkata akan abu ya yarda da shi a matsayin daidai ne ba ka tsoron tuguma mai tuguma hasali kana farin ciki to wannan abin daidai ne Allah yana son shi amma idan ka ji kana da kaikayi akai to ka nisanci wannan abu kaga sai yi muwafaka da da'a yuri yuribuka ila ma la yuribuka ka bar duk wani abin da yake sanya ka kokwanto kai abin da bai sa ka kokwanto muslim ya rawaito wannan hadisin yace wa an awabi sada bin sam'a bin ma'abad? daga wabisa dan ma'abad Allah ya kara masa yadda ya ce a taitu rasulullahi sallallahu alaihi na zo wurin annabi tsira da aminta Allah su tabbata a gare shi fa sai manzo Allah ya ce ta tasalu anil birri ya wabisa ka zo ne yi tambaya dangane da aikin da'a me ake nufi me aikin da'a me aikin takwa abin da Allah yake so kuma yake janyo yardansa kaga wannan ya nuna maka alama na mu'jiza na annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da zummar ya tambaya amma bai kan ya tambaya sai manzo Allah ya ce masa zuwa kai dan kai tambaya kuma ga abin da ka zo ka tambaya kaga wannan ya nuna maka mu'jiza da take nuna annabta na annabi tun kan abin ya faru ya faɗa qultu na'am sai bisa ya ce na'am eh ya rasulullah faqala sai manzo Allah ya bashi amsa cewa ce istafti qalbaka duk sanda kake son ka gane ma'anan albirru kuma abin da Allah yake so ya yarda da shi to shine ka tambayi zuciyarka in ka so ka aikata wani abu kana son ka gane hukuncin shi to mutum da zaka wanda zaka fara mafatawa na farko shine zuciyarka in ka tambayi zuciyanka to amsar da ta baka shine hukuncin wannan abu yace albirru matma'annat ilayhin nafs mutukar zuciyarka ta natsu ta gamsu ta yadda ka aikata wannan abun to wannan abun ya halatta aikata shi babu shubha babu iskali kuma babu haramci a cikin cikinsa wadma'anna ilayhi alqalbu sannan kuma zuciya ta samu nutsuwa daga aikata shi can rai ta samu nutsuwa da shi nan kuma zuciya ta samu gamsuwa da shi yace wal ithmu ma haka fi nafsika shi kuma abin da ake kira laifi haramci ko sabo shine abin da yake maka kaikayi a cikin ranka wa taraddada fi sadrika sannan kuma ya dinga kai komo a cikin kirjinka kirjinka yana ta kai komo akan shi anya ya halatta anya ba zan bar shi ba anya ba zai janyo kaza ba anya kaza ba zai biyo baya ba to wannan abin kai tsaye laifi ne yace wa in abtakan nasu yace ko da a ce mutane za su baka fatawa akan cewa wannan abin ya halatta mutukar zuciyanka bai gamsu da shi wato wannan abin fa bai halatta ba yace wa abtauka kuma suka ƙara baka fatawa ma'ana sun baka fatawa dan sun kuma ƙara baka fatawa akan cewa wannan abin ya halatta to manzo Allah ya ce wannan abin fa bai halatta ba kenan fatawan masu fatawa da yawan masu baka fatawa baya halatta halal ai baya haramta halal sannan kuma fatawansu baya taɓa halatta haramun in dai haram ne to ta haramun ko da mutum dubu nawa za su taru su baka fatawa a kai sai dai su katse maka hanzari amma wannan abin bai zama halal ba shine kawai ka'ida sai ga wani in wani matsala ya faru ya dinga yawo wurin malamai ya ce a nemi hadisi ko da mai dan rauni rauni ne dan a halatta masa abin da yake kai dan ya kare wata mazhaba ai wani fahimta nashi ko wani ra'ayi nashi ko wani bukata nashi ne yau da gobe saboda haka ko da za a baka fatawan kuma a sake baka fatawa wannan ba zai halalta halal ba ai ba zai halalta haram ba sannan kuma ba zai haramta halal ba shine abin da manzo Allah yake nufi malai yace wannan hadisin hasanun hadisi ne isnadin shi mai kyau ne wa rainahu fi musnadai fi musnadai al-imamai mun ruwaito shi daga cikin musnad na waɗannan manyan malaman guda biyu Imam Ahmad bin Hanbal da kuma Darimi da isnadin Hassan da isnadi wanda babu laifi a tattare da shi isnadin mai kyau ne saboda haka wannan shine karshen wannan hadisin mun fahimci bayanin mun fahimci wannan hadisin ba karamin umda bane ma'ana mizani ne na auna al'amuranmu na yau da gobe ko da ko ka na duniya ne ko abu ne zaka yi ka ji ka bai kwanta ba to ka yi ƙoƙari ka nisanci wannan abu shi sa shari'a ta nuna maka ga salatul istikhara da zaka yi dan ka ba mu Allah zabi hatta abubuwan ka na duniya ɗin in ka gaba ka samu nutsuwa da gamsuwa a kai wasu sai ka nisance shi ka bar shi watakila ba alkhairi ba ne a gare ka to bar mu je hadisi na talatin na na na 28 afwan wancan sabi'u wal الحديث الثامن والعشرون حديثنا عشرون تقص عن أبي نجيح العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال يتي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون وقلنا يا رسول الله كأنها موعظة موضع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيره فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أدوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور فإن كان فإن كل كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح wannan hadisin an samu daga abi najih al-irbad ibn sariya Allah ya kara masa yadda ya ce Wa'azina azna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yayi mana wa'azi mau'izatan wata iriyar wa'azi manzon Allah yayi mana mai ratsa zuciya mai shiga jiki wajlat minhal qulub yace sai da zukatan mu ya raurawa zukatan mu ya girgiza muka samu kanmu a hali na tsoro wa zarafat minhal uyun yace idanun mu ya cicciko ya fara zubar da kwalla faƙulna sai muka ce ya rasulallah ya manzan Allah ka annaha mau'izatu muwaddi'in wannan wa'azi da nasiha da kake mana kamar na mutumin da yake shirin yake mana bankwana ma'ana ajalin shi ya fuskanto ya kusanto bai gama isar da sakon shi ba shine yake Allah Allah ya isar kar ubangiji tugumce shi ya tauye fa ausina da haka muna jin tsoron kai yazo ajalin ka ne ya riske ka kai mana wasiya ka gaya mana abin da ya fi komai muhimmanci kamar yadda muka faɗa a darasin mu na baya ma'anar wasiya ko to gaya mana abin da ya kamata mu yi ƙargin da shi ko bayan babu kai mu ta amfana da shi don mu tafi a tafarkin da Allah yake so kala sai manzo Allah ya ce usikum bi taqwallah ina muku wasiya da tsoron Allah shi tsoron Allah abu ne mai matukar faɗi amma ko abin da nake ga zamu takaita da shi shine ah, sayyidina Umar ya tambayi Ubay dan ka, me ake nufi da takawa ubangiji ya umarni da takawa a cikin alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallama duk abin da ya zo kira gare shi shine dora mutane akan takawa tsoron Allah me taƙawa ɗin nan shine yace abin da ake nufi da taƙawa kamar a dunkulallen Hausa shine yace abin da ake nufi da tsoron Allah shine taka tsantsan a cikin dukkanin al'amura yace kamar mutum ne zai a ce yayi tafiya a wuri babu takalmi a kafansa kuma an zubar da kaya a wurin kaga dai ba zai taɓa jefa kafansa ba dole sai ya lura yayi taka tsantsan kafin ya ije kafansa so saboda haka wannan shine ma'anar taƙawa yanda mai wanda ba takalmi a kafansa zai yi takatsantsan wajen inda zai sa kafansa da inda zai ɗaga kafansa so haka ake son musulmi ya zama yana takatsantsan wajen dukkanin mu'amalarsa harkar cinikayyansa harkar ibadansa harkar mu'amalarsa harkar komi da komi mutum ya zamto ya yi takatsantsan wannan shine ma'anar takawa amma na aliyu ya yi mata kawa fassara da ma'anoni har guda shida idan mu kalle su za su fito mana da ful ma'ana na takawa yake cewa alqana'atu bil qalil wal istidad lil yawmir ra'il Wal'amal bitanzil abubuwan guda uku kai mutum ya wadatu da abu sannan kuma ya shiri ya kintsi dangane da tafiya ranar alkiyama sannan kuma ah, ya aiki da alkur'ani ya zama alkur'ani shine constitution din shi na gudanar da rayuwa wannan shine ma'anar takawa so da haka manzo Allah ya ce ku tsoron Allah sannan was sam'i wa ta'a ku zama masu ji da biyayya in shugabanninku ku suka yi muku umarni ku yi musu biyayya ya ce wa in ta'ammara alaikum abdun ya ce ku da a ce shugabannin nan naku masu baku umarni bayi ne fa hu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira ya ce cikin ku duk wanda ya tsawon rayuwa zai ga sabani mai yawa a cikin al'umma fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin ya ce ina horon ku a irin wannan lokacin da zaran sabani ya fara yawa to ku yi riko da sunnata da sunnar khalifofi na shiryayyu a bayana mutum hudun nan Abubakar da Umar da Usman da Aliyu abin duk da suka yi da wannan nassin sai nuna cewa shi ma shari'a ne manzo Allah ya ce a rike shi a aiki da shi yace addu alaiha bin nawajizi ku yi kokari ku aiwatar da shi ku rike shi gam gam ku kula da shi wa iyyakum muhdathatil umur manzo Allah ya ce na hore ku na hane ku ku nesanta kanku da safararrun abubuwa abin da bai da asali a addini ni ban yi ba ban yi umarni da shi ba waɗannan mutanen sahabbai guda hudun nan ba su yi ba sahabban da suka rayu da shi ba su aikata shi ba kawai mutum ya kirkira saboda ya shaki iska ya ga wani abin ya yi daidai da ra'ayin shi kawai ya ce kaza ya yi daidai da addini manzo Allah ya ce ku nisanci irin wannan abin ko menene kuwa in dai manzo Allah bai ba kowaye ya zo da shi duk matsayinsa da gemunsa ba shi da falalan shi amma na manzo Allah ya fi nashi falala ba shi da jin isan shi ko takamarsa ko nasabarsa tashi wata kai ta annabi ba kama na annabi ka kyale na kowa shine dahir duk wanda ba nashi ba kai kama kafar wala baya tikewa wallahi sai maza Allah ya ce ku nisanci dukkanin abin da yake fararre ne ya ce fa inna kulla bid'atin dalala domin duk wani kirkirarren abu wanda aka some shi wannan abin bata ne ba zai kai ka ko ina ba sai bata zaka nisanci annabi baka sani ba in ko ka nisance shi a nan duniya a wajen aikin ka alahira ma zaka nisance shi rawahu abu dawud wa tirmizi abu dawud da tirmizi suka rawaito wannan hadisin ya ce wannan hadisin mai kyau ne isnadin shi kuma ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan hadisin shi ma ya koyar da abubuwa masu tarin yawa saboda haka ‘yan uwa sai mu yi ƙoƙari mu yi riƙo da abubuwan da muka ji a cikin wannan darasi da kuma waɗannan abubuwan da hadisin ya ƙunsa na ma'ana musamman abin da ya shafi bid'a mu iya iyawar wajen kauce mata da nisantar ta gwargwadon gudunka gwargwadon ladanka gwargwadon kuma kusancinka da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya datar da mu ya ba mu ikon yin aiki da abin da muke karantawa saboda yanayin lokaci ana ya kamata mu dakata a karatunmu na gaba za mu tashi a hadisi na ashirin da tara in Allah mai kowa mai komi ya kaddara wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mu tara a darasi na gaba Allah ya Allah Allah